الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أنفسهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ إن الله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode wa Allah maɗauki da ya sake haɗa mu a wannan marice maricen lahadi sha takwas ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da da da hudu talatin tara na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> daga makka zuwa madina wanda kuma shine uku ga watan shida a shekara ta dubu biyu da sha takwas. a lissafin miladiya a darasinmu na wuni na sha takwas kenan na karatun tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka unguwar galadanci da ke birnin kudu a jihar jigawa a tarayyar najeriya kuma ko allah maɗaukaki a suratu ali imran زم كاشوا آية تدريج ستين دهدو فدن الله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين iya wannan mu ga inda za mu kare da ita insha Allah ah, Allah maɗaukaki yana abin da ke kama da rantsuwa da tabbaci don laƙad ana ƙaddara rantsuwa kafinta kamar Allah yana cewa ne wallahi kuma lalle haƙiƙa mannallahu alal mu'minin Allah ya yi baiwa ga muminai iz domin kuwa iz tana zuwa zarfiya tana nufin hina yayin da iz tana zuwa domin ta'alili to ta fi dacewa da ta'alili a wannan wurin fiye da kasancewarta zarfiya domin ta zama zarfiya ta zama tana da alaƙa da wancan lokacin ne kenan kawai minnar iya wannan ta tsaya amma ko wannan minnar ta Allah maɗaukaki da yawa muminai minna ce mustamirra in an ce minna ana nufin baiwa da ihsani kyautayi da kyauta gwaggwaba to Allah maɗaukaki yana gaya mana cewa yayi baiwa yayi kyautayi ya kyauta kuma ya kyautata yayi babban alheri ga muminai iz domin kuwa ya aiko musu ba'atha fihim ya aiko a cikinsu rasulan manzo manzon da yake min anfusihim daga cikinsu yake daga jinsinsu mutum irinsu ba aljani ba ne ba mala'ika ba ne shi da abin da ake da min anfusihim baiwa ce ko ba baiwa ba ce aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu baiwar da aka yi wa ɗan adam da ta kai aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin sakamakon aiko shi ne duk wani mai shirya ya shiryo. duk wani kintsatse ya kintsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo ba a matsayin manzo da Allah bai aiko mana shi ba da yanzu ba mu san Qur'ani ba ba mu san sunna ba Allah ne kawai san halin da ake ciki da yanzu wasu suna nan da bantansu in ma ci gaban rayuwar duniya ya zo musu da yanzu suna coci haka ne ko ba ka ba za ku gode wa Allah akan wannan ni'ima da ya ko ba za a yi gode ba wajibi ne mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala akan ya aiko mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene aikin nasa da ya zo din min anfusihim gashi yatlu yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata aiki uku yake yi a wannan zuwan da ya yi a matsayin manzo da farko ya tulu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin Allah ayatihi ay ayatillahi yawa ayoyin na Allah ne sawa'un alkauniya da kuma a wa shar'iyya alkauniya ana nufin na halitta mu'ujizozi abin da ya shafi abin mamaki na halitta yadda Allah ya yi sammai da ƙasa ai ayoyi ne domin samun sama da samun ƙasa da yadda suke gudana da rana da wata da taurari da ɗan adam kansa da yake yawo a bayan ƙasa duk alama ce ta cewa akwai mahalicci to wannan ayoyi ne su ake ce ma'ayat wani iri kauniya ake ce musu kauniya ma'ana ayoyin halitta ayoyin shari'a kuma su ne ayoyin cikin ƙur'ani shi sa malamai suka ce ya tulu ɗin nan lafazin ya tulu yana da ma'anoni uku in ƙur'ani ake zance to tilawatu lafzihi shine karanta lafazinsa akwai kuma tilawatu ma'anahu shine ta'limin da sharhin da yake yi akwai kuma al ahkam shine tabbaka wato aiki da abin da aka faɗa a cikin ayoyi duka ana kiransa tilawa haka tilawa abu uku ne karatun lafazi bayanin ma'ana da kuma me aiki da mabumunin abin da ke cikin ayoyi biyu na cikin ma'anar tilawa domin asalin lafazin tilawa dama daga tala ya tulo wani abu na bin wannan domin haka qur'ani yake aya na bin aya ko to shi yasa ake ce masa tilawa ma'anar tilawar wani abu na bin wannan asalin kalmar kenan a larabci haka idan mutum yana karanta alqur'ani yana tilawa tilawar ma'anarta shine karanta wata ayar bayan wata bayan wata wannan nabin wannan wannan nabin wannan to kuma sane yana da wannan ma'anar ta karatun lafazi karatun ma'ana da bayyana ma'anar da kuma aiki da waɗannan ma'anoni to aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne ga su karatun ayoyin da wannan ma'anonin uku shi a ƙashin kansa yana karanta lafazi, yana bayanin ma'anonin sannan kuma yana aiki da abin da ke karantarwa ana koyi da shi wa yuzakkihim kuma yana tsarkake su yana tsarkake su me yake nufi tsarkakewa yana fitar da dattin zuciyarsu dattin kafirci dattin munafinci dattin hassada dattin duk mummunan abu da ke zuciyar mutane annabi sallallahu alaihi wasallama ya fitar da shi malamai suna cewa a wannan yana nuni akan jawazu idafati shay'i ila sababihi in kun gane halaccin a raba abu zuwa ga sababinsa domin kuwa asalin tazkiya tsarkakewa ta zuciya da shirya wa yake yi Allah ne innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kuma sannan ya faɗa suratul nur wallahu yuzakki man yasha walakin Allah yuzakki man yasha amma Allah shi ke tsarkake zuciyar wanda ya so to gashi nan an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yatlul ayat wannan ba rikici mun gane karanta ayoyi ko to an ce yuzaki tsarkakewa sai a ce wannan kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sababin Allah ya tsarkake mu domin kowanne abu yana da sababi a kuga Allah subhanahu wata'ala ba ne ya sauko mana wannan aikin muke gani ko ba ka ba nasa a zuciyar yayi amma akwai sababi sababin shine ta'alimin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwan da yayi da alqur'ani zuwan da yayi da ilmantarwarsa da karantarwarsa da fadakarwarsa sai mutane suka karba karbar da suka yi sai Allah madauki sakamakon wannan sai ya shiryar da su kun ga Allah ne ya shiryar Allah ne ya tsarkake zukatan amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine me sababi yawa to kun ga nan min babi idafati mene ash-shay'i ila sababihi an yi idafar abin zuwa ga manzon Allah an ce yuzakkihim kamar shine yake tsarkakewar alhali kuwa Allah ne yake tsarkakewa to a wannan babin zaka sa wannan cewa an raba ne saboda a sababi kamar maganar hidaya din ita kanta da muka wannan aya Allah madauki ya faɗi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha amma kuma Allah madauki ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim kana shiryarwa to shi yasa malamai suka ce can an ce kana shiryarwa nan kuma an ce ba kai kake shiryarwa ba Allah ne dole shi shine sa malamai har suka raba shiryarwar iri biyu ko akwai hidayatu irshadin wa dalalatin wa bayani ko akwai kuma hidayatu tawfiq to ta tawfiqin nan ta zuci shine aikin Allah amma ta bayani da wa'azi da ilmantarwa da karantarwa ta waye ta manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam haka ne kuma sauran masu wa'azi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsarkake zukatanmu ma'ana shi sababi ne na tsarkin zuciyarmu Allah ne ke tsarkakewa wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wannan ba rikici ko inda ta'alimi dama aikin sa ne yana ilmantar da littafi littafi ko ya zama jinsin littattafai yana ba labarin alkitab gaba ɗaya da littafan da suka gabata shi ya ba mu labarin su cewa ma akwai annabawa kuma sun zo da littafai kuma an ce alkur'ani ne alkur'ani ma'ana an ce alkitab ana nufin alkur'ani yana ilmantar da mu yana koya mana karatun sannan kuma wal hikmata tare da sunna sunna ita ce hikima kamar da magabata suka fassara abinda ake nufi da alhikima don haka kamar a ce yana koyar da mu alkur'ani da sunna wannan fassarar cewa hikima ita ce sunna ya zo a bakin sahabbai da tabi'ai ne haka ba sabon tafsiri bane da daddan tsohon tafsiri ne cewa alhikima a cikin alqur'ani ana nufin a wannan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ma'rifati asrar shari'a kamar da sa'adi ya saba ambata zai zo ya ga mana cikin nan yana cikin in an ce hikimomi sirrin shari'a me yasa Allah ya kaza me yasa Allah ya kaza wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam kan bayyana sababin kaza shine kaza amma duk ga ina ne a cikin sunna ne wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin ko da sun kasance gabanin haka mana lalle sun kasance gabanin haka la fi dhalalin mubin wannan ana ce mata in al mukhaffafa min al thaqila yawa ba shardiya bace eh ita alamata dama kaga lamun a cikin khabar din yawwa wa in kanu min qablu sai aka ce me lafi to alamar wannan in din kenan in wannan in din mukhaffafa min thaqila sai ba ta taukidi bace ta inna ko yawwa amma haka ake kawo ta tana nufin kamar da muka fassara ko da dai sun kasance wasu kuma su ce yana bayanin lalle sun kasance kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sakonsa, lafi dalalin mubin suna cikin bata batan kuma mabayyani Allah tsare mu daga bata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo wannan duniya ya zo wannan rayuwa a lokacin da mutane suke cikin bata an yi nisa da karantarwar annabawa annabi Isa alaihi salatu wassalam shekaru ɗari biyar da sama da tafiyarsa Allah ya ɗauke shi kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lissafin da ake ambatawa na common era da ake kira miladiyya an haifi manzo Allah sallallahu alaihi a shekara ta ɗari biyar da saba'in ko na miladiya kaga wannan kuma miladiya nan kun ga ta annabi isa kaga kenan rabansa da annabi isa shekara ɗari biyar da wani abu sannan sai da shekara arba'in aka aiko shi a matsayin annabi kun ga kenan a shekara ta shida da goma a ɗari shida da goma a shekara ta ɗari shida da goma ya zama annabi to duk shekara ɗari shidan nan mutane duk a cikin ɓata suke babu wani annabin da ya zo a tsakani musamman mun kalli lokacin larabawa aljaziratul arabiya su dama babu manzo daga banu isra'ila da ya zo musu in ka ga wani abu to wasu ne daga cikin mutanen da suka go ko daga yaman wanda suke da kiristoci ko suka ɗauko daga can amma ba haka ba asalinsu eriyan nan gaba ɗaya bautar gunki kawai ake sai da ka ji nan da can an samu wani malami da ya taba zuwa daga wani wuri irin su warakat ibn nawfal da makamantansu a tarihi dai ai kun ji yau amma ba haka ba kafin nan duk al'umma a cikin bakin duhu suke wannan iya dama galibi saƙon manzannin banu isra'ila kuma iya banu isra'ila suke tsaya banu isra'ila kuma ina ake samun su a lokacin iya falastin falastin duk dudu nawa take a cikin in ka kwatanta ta da duniya kaga kenan gaba ɗayan duniya a cikin duhu take kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin dama annabawan banu Isra'ila an aiko su ne zuwa ga mutanensu su ba su yada zuwa wani wuri ba illa dai kasancewar addinin annabi isa tun da daular rumawa suka karbe shi a matsayin official addini na state na ƙasa na gwamnati to sun yi tabanninsa sun karbe shi shi yasa ma har suka shiga masa da shirke-shirke bautar rana da makamantan irin waɗannan abubuwan duk ta hanyar karɓar rumawa da suka karɓi addinin kirista ne shi yasa addinin aka canza shi ya koma addinin shirka ba tauhidi ba wannan wani mahallin zancen ne daban amma dai kun ga ko da wannan din da an gurɓata shi in kuma ka haɗa shi da bautar gumaka da ake yi to al'umma a cikin bata suke to in kuma ka zo dai ka tsaya iya aljaziratul arabiya musamman kabilun quraishawa da makamantansu babu wani manzo da ya zo musu babu wani annabi da ya zo musu a cikin jahiliya suke a cikin bata dole ne ya zama sun ji wannan imtina ne wannan bayanin baiwar daga Allah su ji shi a jikinsu cewa ba dan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yanzu sun halaka kun gani magana mun faɗe ta kwanaki magana Ja'far ibn Abi Talib ko da magana Abu Sufyan da yake gawa Hiraqi duk yana nuna maka halin da Larabawa suke ciki kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da ya zo wani irin tasiri yayi ya canza musu rayuwa ya mai da su daga shirka zuwa tauhidi daga mummunan hali zuwa kyakkyawan hali daga zazzafar zuciya zuwa tausassan zuciya da makamantan irin waɗannan halaye da ɗabi'u da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza musu mu karanta maganar Malam Sa'di kan lokacin ya tafi hadhihi alminnatu allati imtanna Allah biha ala ibadihi akbaru ni'am bal asluha wannan baiwa da Allah ya ambace ta ya goranta mun kai baiwa kana fadar kai kai to shi ake kira gori Allah ya halatta yayi domin dama shine mai asalin baiwa in yayi maka ya ce ni ne maka babu Allah ba yin kuskure amma dan adam ya yi maka wata baiwa ya yi ma kyauta kuma ya zo yana cewa ni ne fa nema to wannan Allah ya haramta yana kuma bata ladan mutum in yi irin wannan to amma Allah madaukaki ya halatta gare shi shi babu wani abu haram a kansa domin da wannan zai cina maka baiwar da ya maka dan ka zo ka bauta masa domin haƙƙinka ne da maka bauta masa shi ko wanda ya taimaka maka a matsayin dan adam ya taimaka ma ba haƙƙi ne ka bauta masa ba an gane to wannan ne dama daban to Allah madauki yayi wannan baiwa ala ibadihi wannan baiwar kuma ita ce akbarun ni'am mafi girman ni'imomi da Allah ya wa dan adam shine aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shine sababin duk abin da muka samu na shiriya bal kai sai ba za a ce ma akbar ba an ce akbar me ma'ana akbar ita ce mafi girma ma'ana akwai wasu ni'imomin ita ce sama sai ce kai ba ma a ce mata mafi girma ba ita ce asluha ita ce tushen ni'imomin baki ɗayansu din ni'imomin ana gina su ne akan wannan ita ce asali cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da aka tanin muka samu tauhidi muka samu shiriya wahiya alimtinanu alaihi shine baiwa da yayi akan su bi hadar rasulil karim da wannan manzo mai karimci alladhi anqadhahumullahu bihi min ad-dalalah wanda da shi ma'ana bi sababihi Allah ya tserar da su daga bata wa asamahum bihi da shi ai da sababinsa Allah ya tsare su min halakati daga halaka fa qala sai Allah ce laqad manna Allahu alal mu'minin Allah yayi baiwa akan mu'minai id ba'atha fihim rasul me sa aka ambaci mu'minai ba a ce al'alamin ba malamai suka ce saboda mu'minai su ne suka amfani da wannan baiwar duk wanda aka aiko manzo sallallahu alaihi wasallama shi bai yadda da shi ba bai imani da shi ba bai karbi sakon ba bai amfana ba don haka wannan baiwar baya cikin wanda aka yi wa in yayi inkarin ta ma'ana an zare ta ne bata same shi ba yayi hasarar ta an sako masa ita yaki karba shine ma'ana don haka muminai an ware su an an ambata saboda su ne almuntafi'una biha id ba'atha fihim rasulan domin ko Allah madauki ya aiko musu manzo min anfusihim daga jinsinsu ya arifuna nasabahu sun san jinsinsa nasabarsa asalin iyayensa da kakanninsa duk za a lissafa dinnan kun haddace ko ko haddace nasabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sunayen yan bal da yan fim ba ko nasabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan mutane da aka aiko su zuwa gun manzan da aka aiko manzan Allah sallallahu alaihi cikin su su sun san shi sun san dan waye jikan waye dan eh, manaji ina jikan waye jikan waye jikan waye har zuwa asalin sa duk sun san wannan ba bako bane wa halahu sun san halin sa yanayin sa dan wannan asali ne matakin gidansu a cikin birnin makka ba ba kauye bane kuma gidansu zurriyarsu su ne masu shugabancin larabawa don haka ɗan dangi ne ba wanda za a yi masa gorin dangi ba ne shi sa ya faɗa a hadisi sallallahu cewa Allah ya zaɓi a kinana ko daga cikin kinana ya zaɓi banu hashim daga banu hashim ya zaɓe shi kun shi ɗin zaɓi ne zaɓaɓɓe ne daga cikin zaɓaɓɓiyar ƙabila haka ƙabilarsa ba a baya baya take ba kasa wani gari zaka ji zaka ji an ce wane waye sai a ce ai ba a san waye nasa ba ko ba haka ba ko ce ai dan wane ne dan wane ne kuma wannan daga wuri kaza yake daga kaza yake ba dan asalin gari bane zuwa yayi duk irin wani ana faɗa ko to manzon Allah sama babu mai masa gori a Makka cewa dan wani wuri ne ba dan Makka ba wannan duk Allah madauki ya sanya shi da wannan sura ne fa da wannan sifar duk dan a kawar da wani ya amfani da asali ya zage shi kada wani ya kokarin ya bude baki to ai manzon na kuma kaza ne ma a cikin ku shi yasa aka yi zaben domin kada wani ya halaka addinin sa domin duk mutumin da ya taba mutuncin manzon Allah sallallahu ya halaka nasa addini an fahimci abu yawwa dan haka Allah mulki ya sanya shi daga zuriya mai tsarki mai asali qala sai yawa mun yi wannan ko ya arifuna nasabahu wa halahu wa lisanahu sun san harshen sa." ba larabe ne ba quraishi asalin larabci ba koya yayi ba da shi ya tashi shine maza tan da ake cewa ko yau ba zuwa yayi aka koya masa yi koyi larabci ba irin mu min qaumihim daga cikin su jama'ar wa qabilatihim da qabilun su nasihan lahum zo yana musu mai nasiha musfiqan alaihim mai tausayi a kansu yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin Allah yu'allimuhum alfadaha wa ma'aniha kun gani yana karantar da su lafuzan ayoyin da ma'anonin ayoyin wannan yana nuna maka alqur'ani tunda Allah mu ke faɗa mana yu'allimuhumul kitaba to alqur'ani a gaban manzan shi aka saukarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka saukarwa ko kuma bayan shi aka saukarwa yadda aka saukar da shi dinnan kakkaf dinsa babu wani juz'i da sai da ya rasu aka saukar da shi dukkansa an saukar da shi a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dukkansa ya koyar da shi bai bar duniya ba sai da ya koyar kuma koyar da lafazinsa yana nufin su waɗanda suka ji daga bakinsa sun fahimci inda za su tsara alkur'ani don haka ashe tsarin ayoyin alkur'ani da surorin alkur'ani ƙarƙashin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi shi an fahimci wannan abu duka zaka fahimci wannan daga wannan aya cewa ba wani ne ya zo daga baya a ranjin ɗin ƙur'ani yadda kuke ba yadda yake ɗin nan ba yadda kun ƙur'ani haka Allah maɗauki ya so a tsara shi duk da ya saba a tsarin saukarwa an fahimci abin in an ce tsarin saukarwa tasalsulin wacce aya aka fara saukarwa Ikara ko yawwa kun ga ai in ka buɗe alƙur'ani farkon ayar da zaka gani ba za zaka fara gani ba wacce zaka fara gani fatiha bayan ka karanta fatiha sai baqara yawwa to wannan tartibin haka Allah ya so a yi domin haka manzon Allah sun ya umarci su habbai su yi Za ka ji shi'a suna cewa alƙur'anin asali na gaskiya aliyu ne kawai ya rubuta shi shi kuma ya rubuta shi ne gwargwadon saukarsa ba gwargwadon wannan jerin fatiha bakara ba su sun ɗauka wannan fatiha bakaran sahabbai ne suka yi ba manzon Allah ne a yi shi ba an fahimci wani abu yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya tsara wannan shine duk wata aya in ta sauka sai ce ij'alu hadhihi fil aya fi surati allati dhukira fiha kaza sai su bude abin shi yasa kuka ga fa'idar rubuta alqur'ani a ganye a kashi a kaza a kaza a wurare inda a littafi ne tun lokacin saukar haka ake rubutawa ai za a sha wahala wata ran wata ta sauka a ce ku bude nan ku bude nan sai ku sa ta tsakiya amma tun da dama a cikin kaho an sa a wannan kashi an sa a wannan bango an sa a wannan to duk sun haddace kuma lokacin da aka tashi rubutawa sai aka rubuta akan tsarin da ya ce a jejjera su an fahimci abin da aka mm. da umarnin sa aka da aka duk wannan yana cikin ma'anar yu'allimuhum alkitaba wal hikmata shine alfaz din wa ma'aniha ma'ana kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana wajen bayanin wasu ayoyi yace aya kaza fadin Allah kaza shi yasa a wasu hadisai zaka dina cewa iqra'u in shi'tum wani lokacin shi ya kafa hujja wani lokacin sahabbai su kafa hujja da wata aya iqra'u in shi'tum fa'idar wannan shine in kun so ku karanta saboda ya faɗi wani abu sai ce in kun so ku karanta fadin Allah kaza da kaza ma'ana kamar wannan tafsiri ne na wancan abin da ya gabata wa yuzakkihim kuma yana tsarkake su tsarkakewa mina shirki wal ma'asi war raza'ili wa iri masawi'il akhlaqi yana tsarkake su daga shirka da saban Allah da ɗabi'un ƙasƙanci. shine arraza'i ɗabi'u marasa daraja marasa kima wasairi sa'iri masawi'il akhlaqi da kuma sauran munanan halaye duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsarkake sahabbai da gare ka karanta tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka rika ji wane da kafin ya musulunta dan fashi da makami ne da kafin ya musulunta yana kaza yana kaza duk akwai wani. da yana kaza yana kaza sai ai ta faɗar abubuwa amma zuwan manzon Allah sallallahu alaihi bayan ai babu abin da ya kai muni irin bautar gunki ko ba haka bai ba zancen fashi da makami ba wani sai ka ji yanzu ana cewa wani da ya fashi da makami kafin ya musulunta sai a ce to ai kaji sai ya manta da duk mushrikai ne domin wannan shi ne mummunan laifin da ya fi kowanne girma a bauta wani abu wanda ba Allah ba a tsaya gaban lata da uzza a yanka a ruku'u a sujada a roƙo a faɗi a zuba masa ran madara a wanke shi a kaza da kaza duk ana bauta wa lata da uzza ai babu kaskancin da ya kai wani to suna cikin wannan Allah madauki ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsere da su daga wannan abun ya ayyuhal ya Kulu nas qulu la ilaha illallah suka ce la ilaha illallah suka yi imani da manzan Allah sallallahu suka daina bautar lata da uzza tsarkin farko kenan sai kuma aka daina zunubai aka daina zina aka daina shan giya aka ce kaza ku daina kaza ku daina a hankali a hankali suka zama mutanen kirkin da ba a yi irinsu ba kafin annabi sallallahu alaihi ya rasu yayi tarbiyyar su kuma su suka tarbiyantar da wasu har yanzu falalar tarbiyyar da suka samu a wurin manzon Allah sallallahu alaihi mu muke ci don ba dan ta hanyar su ba iya kwanakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a duniya daga lokacin da aka bashi annabci ya ƙara shekara 23 ya zama ya shekara 64 da uku a duniya aka ɗauke ransa da iya nan Qur'ani ya tsaya kuma iya Makka da Madina da shi kenan kila sakon ma da bai zo mana ba wasu daga cikin kakannin kakanninmu da sun mutu kafin sakon ya zo amma cikin rahamar Allah waɗannan sahabbai su suka ɗauko wannan saƙo har ya zo mana a wani farkon ma zamaninsa ba a yi nisa ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulunci ya shigo mana nan Afirka to zakihim min ash-shirki wal ma'asi da saban Allah wa radha'il da dai waɗancan abubuwa wa yu'allimuhumul kitab yana kuma ilmantar da su littafi imma jinsul kitab alladhi huwa alquran ko da jinsin alqurani fa yakunu qawluhu yatlu alaihim ayati almurad bihi alayat alkauniyya da idan tunda ya ambaci alkitab sai a ce jinsin littafai ayat kuma da aka ambata sai a ce to alqur'ani ake nufi da alkitab sai ya zama cewa yatlu alaihim daga qur'ani laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim mene ayatihi ko sai me wa yuzakkihim sai wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata mun gani kun ga ai an faɗi kitaba daban an kuma an faɗi yatlu alaihim ayatihi daban in ka ce ya tulu alaihim ayatihi qur'ani ake nufi to kana buƙatar fassarar alkitab din wanne ake nufi an fahimci abu idan ku aka ce qur'ani shine alkitab sai a ce to ayatihi din shine yana karanta musu ayoyin Allah alkauniya ku dubi sama da ƙasa ku dubi kaza ku dubi kaza don su ne waɗannan ayat alkauniya an fahimci abu to shine abin da yake nufi yawa sai ce awul murad bil kitab ko kuma mu ce abin da ake nufi da alkitab huna shine alkitabatu wasu malamai sun fassara wannan shi ma cewa abin da ake yi da alkitab shine rubutu kasancewar larabawa ummiyai ne zuwan Alkur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi ya zo da shi sai kuma ya koya musu alkitaba ma'ana shine alkitab din ma'ana rubutu tare da cewa shi ma an saukar masa da kafin wannan lokacin shi ma bai iya rubutun ba bai iya karatu ba da aka saukar masa kuma ya iya ya kuma koya musu an fahimci wannan wannan wata fassara ce da wasu malaman suka bayar cewa ana nufin alkitaba fa yakunu qaddimtanna alaihim bi ta'limil kitabi wal kitabati sai zama kenan ashe annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu alqur'ani ya kuma koya musu rubutu duk wannan da ya shigo ciki kowanne din ka dauka ma ma'anar tana nan waccan din ta lazimci wannan wannan ta lazimci waccan allati biha tudraku ulum wa tuhfadu ita kitaba ma'ana shi rubutu ai da shi ne ake riskar ilimi wanda ya iya rubutu shi ne in an yi rubutu zai iya karanta rubutu ya fahimci rubutu ko ba haka bane har kuma ya riski ma'anar da rubutun yake bayarwa wa tuhfazu kuma sai ya kiyaye wannan ma'ana da ya gane daga cikin rubutun da ya karanta don haka duk zancen yana nan alqur'ani ne ko kuma karatun rubuce rubuce ya koya musu duk yana nan in ma kuma dauki ayat wancan alkauniya din shi ake nufi والحكمة لكم حكمة ما ليس وهي السنة إتتي السنة التي هي شقيقة القرآن ودا يرور القرآن سي كما دا القرآن يحتج به ويستدل به وهو مصدر من مصادر التشريع أنا كفى هجة لشي أنا كفى دليل لشي أصلي ne در شريعة تو هكا السنة إتما ita القرآن irwar a musulunci ba a bambancewa wajen ihtijaji tsakanin qur'ani da sunna da hadisi kun gane ba ka cewa alqur'ani shi kadai muke hujja da shi shi kuma hadisi ana dai dan taimakawa ne da shi a'a yadda ya wajaba ka kafa hujja da qur'ani ka yadda da shi to in ya tabbata hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana shi ma kamar qur'ani yake wajen a kafa hujja da shi ba kamar qur'ani yake ba wajen darajar asalinsa tun daga wannan daga Allah wannan kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma duka asalinsa wahayi ne shi ma daga Allah din yake amma ta bangaren lafazi lafazin sunna ba dukan lafazi yake daga manzon Allah ba daga Allah ba daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yake kun ga koda bambanci tsakanin ah, alqur'ani da alhadith alqudsi ai malamai sun bayyana mana waɗannan abubuwa to amma in muna zance haka nan kuma zaka iya cewa da bambanci wajen yadda sigar yake da wancan akwai ƙur'ani akwai tahaddi shi kuma hadisai babu tahaddi to amma duk da haka in ka zo ihtijaji in ana zancen kafa hujja to babu bambanci tsakanin ƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda zaka kafa hujja da alƙur'ani haka zaka kafa hujja da hadisai in ka ji mutum yana cewa shi zai hujja da ƙur'ani shi kadai amma ba zai hujja da hadisai ba to wannan baya cikin mabiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah shi ya aiko manzon Allah shi kuma ya umarce shi da yayi bayani litubayyina linnasi ko ma nuzila kun ga nan wannan aya tana nuna mana wasu abubuwa akwai bayanin manzo ko akwai kuma ma nuzila ma nuzila din shine me shine alqur'ani to bayanin fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ko bai yi ba yayi qur'anin shine bayanin qur'ani ko kuwa bakin manzon Allah sallallahu abin da ya faɗa shine bayanin alqur'ani maganar da ya faɗa da baki tun da yace litubayyina linnasi ka bayyana wa mutane kaga wannan ashe daban qur'anin ma daban to dole ne mutum ya karbi bayanin alqur'ani a bayanin sunna kai akan alqur'ani to shine sai ce wal hikma yace hiya sunnatu Kur'an, hiya shaqiqatul qur'an wa wad'il ashiya'i mawadi'aha nan cikin fassarar hikima ne ke cewa daga cikin ma'anonin hikima akwai wannan ma'anar cewa sunna ake nufi ma'ana ta biyu shine sanya abu a inda ya dace shi ma kiransa hikima ko sanya abu a inda ya dace ma'ana ta uku shine ma'rifatu asrarir shari'ati sanin sirrin shari'a shi ana kiransa hikima mecece hikimar cewa ai kaza shari'a da ta zo da mai laifi kaza ai masa haddi kaza me hikimar sai a ce kaza da kaza ne sanin wannan duka daga ina aka samu daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu don haka yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim fajama'a lahum baina ta'limil ahkami wa ma bihi tanfidul ahkami anan kun ga ya hada musu tsakanin me ta'limul ahkam ilmantar da su hukunce-hukuncen da kuma ma bihi tanfizul ahkam da abin da ake zartar da hukunce-hukuncen da shi akwai hukuncin daban akwai zartar da hukuncin to duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da yadda za a yi su wa ma bihi tudraku fawaiduha wa samaratuha da kuma abinda ta hanyar sa ne ake riskar fa'idoji shine kun ga hikima din da kuma samarat fa'idar da ake samu amfanin da ake samu daga shari'a an karanta fa faqu bi hadhihi al-umuri al mace jami' al da wannan waɗannan yan makarantar ta manzan Allah sallallahu alaihi wato sahabbai da kuma sauran al'umma da wannan abun faƙo da waɗannan manya-manyan abubuwan suka zama sun zama sama da jami'al makhluqin mu yanzu al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi in ka kwatanta ai daban muke da sauran al'umma wajen mai wajen tauhidi wajen adalci wajen dukkan wannan abubuwan da ake faɗa da ɗan adam zai kammala da su babu inda suka cika irin a wurin musulmi da wannan taskiya ɗin da ilimin babu inda zaka samu addini mai tsari mai ilimi irin addinin musulunci to wannan shine don haka da haka aka rinjayi aka fi sauran al'ummomi wa kanu min al'ulama'ir rabbaniyin da wannan suka zama daga cikin malamai ar-rabbaniyin in an ce ar-rabbaniyin kun san karanta a ayoyin baya ko ma'anar rabbani shine sune alladhina yu'allimuna sighar al-ilmi qabla kibarihi yawa masu ilmantar da kananan ilimi kafin manya manya ma'ana dai waɗanda suka iya tarbiyya masu tarbiyyantar da al'umma to sai ce wa in kanu min qablu ko da sun kasance gabanin haka nan qablu ta zo munqati'an anil idafa inda an yi idafata to zai zama min qabli hmm? min qabli in ka ji an ce min qabli to akwai abin da aka yi idafa zuwa gare shi in ku aka yanke idafa to shine zaka ji an ce min qablu ma'ana min qablu hadha al-ba'th kafin a aiko kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai bi isati hadha ar-rasul la fi dalalin mubin sun kasance lalle suna cikin a bata mabayyani la ya'rifuna at-tariqa al-musila ila rabbihim basu san hanyar da za ta kai su zuwa ga ubangijinsu ba wala ma yuzakkin nufus ba su san abin da ke tsarkake zukata ba wa yutahhiruha ya dai tsarkake su bal ma yuzayyinu lahum jahlahum fa'alu amma yadda suke da a jahiliya ma yuzayyinu lahum jahlahum fa'alu duk abin da zai kawata musu yayi ado ga jahilcin su shi suke aikatawa ko ba haka suke ba yawwa haka jahiliya take ai shirka a bautawa wanda ba Allah ba a ɗauko gunki a jejeji a sassaƙo shi hmm? a gyara shi a shafa masa mai a yi masa ado a sa masa riga a zo a ajiye shi a cikin gida ba da kafarsa ya ta ya zo ba sassaƙo shi aka amma a sun koya a yi masa sujada a yi masa ruku'u ƙimmar rashin hankali kenan ma'ana eh, rabuwar ɗan adam da hankalinsa ƙarshenta kenan ka halicci abu ina nufin ka ƙirƙiro abu da kanka sannan kuma ka zo ka bauta masa mutum ya manta cewa wanda ya halicce shi shi shi ya cancanta ya bauta ba to sannan suna cikin wannan hali su yi zinace zinacensu giya lokacin dama har ma zuwa musulunci sai da musulunci zuwa aka haramta giya ko ana ta shan giya mutum ya mutu ya bar mata goma ko ashirin duk matansa ne kuma ɗansa ya gaji matan ne ɗa duk wannan abin haka ake kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah maɗauki ya ƙara wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam salati ya ƙara saka masa akan wannan al'umma abin da yi wannan al'umma babu wani annabi da ya irinsa kuma ga saƙonsa yadda har yanzu yana nan yana tafiya har zuwa kiyama kuma saƙonsa yana nan Allah maɗauki ya alƙarin ya alƙawarin tsare shi to sai ce wa in kanu min qablu ay bi'fati hadha ar-rasul la fi dalalin mubin la ya'rifuna tariqa musila ila rabbihim ولا ما يزكي النفوس ويطهرها بل ما يزين لهم جهلهم فعلوا ولو ناقض ذلك أقول العالمين koda wannan abin da suke aikatawa ya saba wa hankalin duk duniya su zasu aikata shi Ƙimar jahiliya kena. a jahiliya ba zancen hankali ba zancen wani abu shi yasa duk addinin da ya ginu akan jahilci to za ka gan baya damuwa da hankali shi yasa malamai suke kwatanta addinin kiristanci a cikin musulunci kuma su kwatanta masu guluwi a tasawufi waɗannan ana zare musu hankali a cikin wasu daga cikin abubuwan da suke ba a kan ilimi aka gida abubuwansu ba asla to shi yasa duk inda babu ilimi to zaka ga ana aikata abubuwan da hankali ma ba zai karba ba to shi yasa su din zaka ga cewa duk abin da jahilcin su shedan ya kawata musu shi sai su aikata shi sannan kuma abinda za su aikata nan ko da ya saba hankalin duk mutanen duniya sai su ce ba ruwansu za su aikata shi kun ga ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya cire su daga wannan ai ba karamar baiwa bace baiwa ce da ta cancanta a ambace ta a wannan littafi alqur'ani shi yasa saboda muhimmancin wannan aya abinda malai rubuta nan ya kare ko mu bar shi haka in yaso aya ta gaba sai darasin gaba sai mu je kanta insha Allah ah, abinda ya jawo muhimmancin wannan ayar na so ambata mana muna jin wani malami ibn nasiruddin ad-dimashqi ko yana da wani littafi da ya rubuta ya kai shafi 500 da wani abu iya abin da aka samu ma kenan sunansa majalis fi tafsiri qawlihi ta'ala laqad manna Allahu 'alal mu'minin wannan ayar kawai yayin majalisi majalisi yana sharhinta ba fa sati ɗaya ko sati biyu ba shekaru yayi yana fassara wannan aya ibn nasiruddin ad-dimashqi ya rasu 842 ibn hajar yana cewa shi ma ya halicci wasu daga cikin wannan majalis din ibn hajar al-asqalani shekara goma ne tsakanin su wajen mutuwa wani ɗari takwas da hamsin da biyu shine ibn hajar ɗari takwas da arba'in da biyu shi kuma ibn nasiruddin ad-dimashqi to a cikin wannan majalis da duk juma'a bayan la'asar yake duk juma'a zai zauna yi. in ya shiga usul a wajen ulumul qur'an asbabun nuzul maganganun da malaman ulumul qur'an ba kawo ba duk ya kawo a cikin wannan littafi in ya zo harkar asbabun nuzul haka in ya zo harkar sauran abu addil ayi lissafin ayoyin alqur'ani haka in ya zo tafsiri ya wannan manna da ya zo fassara duk inda aka faɗi mannu imtinani da mai duk abin da aka yi ishtiqaqin sa daga wannan mannu sai da ya kawo shi daga cikin alqur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo an ce kaza an ce kaza shi sa yayi kwanaki ko in ce shekaru yayi akan fassarar wannan aya wannan ayar hakika ta cancanci ai mata wannan hidima ai mata wannan rubutu saboda bayani ne na falalar aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana so zaka iya samun littafin koda a net kai zaka iya downloading ɗinsa majalus fi tafsiri sai ka ambaci wannan ayar zaka gan shi na ibn nasiruddin ad-dimashqi akwai fa'ida sosai a cikin ta to da na so in ambata mana fa'idojin da zamu fa'idanta da su a wannan darasi sauran mu ci nawa ne 18 to ba laifi mu tsaya hakan kasancewar mun yi babban bako babban malamin mu a za ka yi magana za ka yi magana za ka yi magana <laughs> ba ai mun gama wannan ayar mun gama Za ka darasin mu na gaba na wata ayar ce maimakon mu shiga sai mu tsaya haka kai ma mu baka mu ji wasu dida ba ayoyi ba ne <laughs> kowa na san a cikinku ku ya san Sheikh na Sheikh Abdul ah, babban malaminmu lakabinsa da aka san shi da shi duk kun san shi imamu ahli sunna wal jama'a Allah subhanahu ta'ala ya hore wannan bawan Allah juriya da haƙuri da iya tafi da mutane da kuma irin miƙa rayuwarsa ga hidima ga addinin Allah yawa duk yadda ɗan adam yake zai iya mu'amala da shi da kyakkyawar mu'amala duk da za ku ga wani lokaci faɗa faɗa to faɗan iya baki ne amma zuciyar mai taushi da tausayin al'umma kasu halaka yana da ƙoƙari wajen wannan haɗa kan al'umma kar a bambalɗe wannan yanan wannan yenan yana cikin babbar mizarsa muna kuma addu'a Allah maɗauki ya saka masa da alheri Tun da ya kawo mana ziyara ba za mu tsawaita zance mai yawa ba za mu ba shi dama mu ji kalmasa sannan inda sai za mu rufe daga baya sai in karɓa mu rufe bayanin da za a insha Allah ta'ala a karmaka Allah bismillah malam lokacin da muka je madina ni dai na je 1992 to a lokacin da na je ma shi ya fita ban same shi ba amma yana ƙasar yana makka lokacin matarsa tana jami'ar umul kura tana karatu yana jiran ta su gama su taho tare to mukan je maka mu gaisa da shi a can mu dan samu yan mitsitsin yara haka to kuma Allah ya kaddara kasancewar ana tare a kullum bayan duk lokacin da za su je muna nan mun zo hutu mu je musu kuma na bibiyar abubuwan da suke ga irin kokarin da suke na yada sunna to hakika yana da hannu sosai wajen abubuwa da dama da suka gudana na suna kar in cinye lokacin ya zama fa'idojin da za mu samu a gunsa sun yi kaɗan karam kallah bismillah masha أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Yanwa wa al'umma manzana sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya ba su rabo matasa ko ka samu ɗaliban ilimi wanda suke fahimta da ko hakika ne yadda gaske yake a gode ma Allah malam yayi sauri ne fada abin da zan fada masa shi sai ya gaya mu ya yi wannan ya sauri sauri ya ba karamin ni'ima ba ne a samu hakikan mu ce gaya maka gaskiya yin da yake a cikin addinin musulunci shi ne ke kare kai da mu kuma mutum zai iya fahimci wannan ni'iman ba shi ya bar wannan jawin da yake ciki wannan rayuwar da yake ciki na daidai bara na wuce nan ban so iji ba don anan ne farko ya kamata zo kafin wuce wajen dr sani to shi baya mun mita da yawa saboda haka na yi hankura shi na je a canta shi ne wannan shekar muka yi isfak za mu zo mu ziyarce shi saboda ya cancanta mu ziyarce shi mu ji me ake yi Allah ya masa albarka kuma iyayensa suna cikin kabarin Allah ya ji kansu jama'a na da karshen aya ne malaki kokarin nuna muku masadirin su shi ma rabon da mala yake da shi nizan da yake da shi da sauran talibai shine hadda aqida tsansa da kuma qur'ani aqidan da ba a son sa shi kuma ni gata mumini a nan duniya da lahira kaga ayan da yake cewa la mannan manna Allahu 'alal wannan ayan da ayan kawai da malam zai tsaya yin da ya muku ishara shi zai rushe maka duk miliyoyin da ake yi wallahi tun da Allah hace duniya bai taba halitta irin manzan Allah ba ko annabawa da yake manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah yake ma mu'minai musulmi guri man kalmatu mannan lahu wani rabo ne wanda Allah bai taba ba kowa ba yace Allah ya hakika she ya amfani da harfi tauki lakadi kadi ya shiga cikin filin madi mangansa daban yake shi yace laqad mannan lahu da wani wuri laqad aflar mumi mannan lahu Allah ba kam rabo ba mu'mine ba saboda me iz ba asafiyum rasula kawai gama masu kyauta da rabo duniya da lahira shine tura annabi Muhammadin da yi sallallahu alaihi wasallam tura masu durabo an gama wannan rabon mutum ya zuba da wannan rabo wallahi ba zai taba gan wannan rabo ila yi kiyama to amma na karshen zamani wannan rabin mannan lahun nan shi ne ake mai da shi wajen sufaye ake mai da wasu mutane da ba san su ba cikin ayan Qur'ani wala hadisi sahiha wala hadisi da'ifi wala hadisi na kare babu su suna yin su ake ba su cewa su ne matsayin manzon Allah balma yanzu matsayin Allah ake ba wai su ba mahlukin da ya kai matsayin manzon Allah duk duniyan nan ba wani hadisan da aka harce shi a irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi zan yake ba mu saboda ka duk wanda ya gane wannan sakon ba dalili zai yarda da wani bani adam da aka nada shi wani taka da dishirme da surkulle ka so shi fiye da yanzu soyayya mai fi Allah ya nuna da wani sukun zumin jahili shi sa in kuna bibiya karatun malam kullu tarkizinsa abota malam shi kadai kar hada shi da kowa wannan shi ne sakon billahi al'azim yan wa ai kokari wannan kartukan da bawa Allah yake yi ku ya da shi duniya su karu yanzu duniya ya zo kusa matasa ba shi ku yi manzo Allah yake balliguni al'aulau aya ku daina kabar bara masallaci babu da abun yi ku yi kokari waɗannan sakonnin a ringa isa da su al'umma su karu wannan shine sako wanda zai ma mutum wallahi ba rabon duniya kamar mutum Allah ya haci shi a cikin wannan zamanin ina da kyakkyawan akida ya fahimci Allah ya fahimci sako ko ya mutu ba shi da abun yi bai samu abun aiki da bai samu aiki da yawa ba to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa man kana fi qalbi miska zarati min khair dakhala janna tashin kiyama an samu dan akida kade ta wanda kade a zuciyanka wala shi zai shiga da ka aljanna to kokarin da ake yi yanzu malaman suna suke yi yadda za a shigo da akidan kade ta Allah zuciya mutane bambancin da boko haram kenan domin manzo Allah ya ba da dama sallallahu alaihi wasallam karshe zamani ne ka isa da sakon tauhidi akan zukata mutane wanda tashin kiyama wannan tauhidi zai kece su da wani jahili zai kawai kashe ka shi bai fahimci addinin ba kai ba fahimci addinin sa ba e kashe ka ka zo ka shiga wuta shi mai shiga wuta shi sai ce faman kana fi kalbi miskazar min khair dakhala jannah in wa a yi kokari wannan ba wani sakon da yake yi a yi da shi ko ta ina shi na yi tarfi da kan bin Allah da manzonsa muna cikin haɗari rayuwa na muna na akidi akidin na wahdatul jujiya da ana ganin nauyi sai yanzu fashe shi ake yi a zagi Allah zagi annabi wanda za ta ba ya'yanmu addini ke na tushe ka tsaya rabbaniyun malamai da za su fahimta da ka addini ga addini ɗin shi'a da kun samu rabobin yawa kaso da yawa da maliki fahimta da ku firak kun yana kokari irin da tambaya kun fahimta kuwa don ba fahimci addinin ba an yi asara waɗannan miyagu akidan shi a hada shi da fahimta kuma yanzu ga kuma abin da ke cuce al'umma yanzu lalace kwakwalwa musulmi yanzu da na shan kwaya da maye abin maye wannan su ake a rushe al'umma baki daya batun da Allah ya ba ilmu in su malam kaɗan kaɗan da sauran tulabal ilmi to an ringa yi kokar ana shan ilimi ana aiki da shi da shi da mu baki ɗaya wala ba wanda zai kai shi a janna ba mu aiki abin da muke aikatawa mun ga ko Allah Allah ya sa abin da muke gishi mai aiki da shi kuma abun da muke gaya muku malaman ku akwai wanda suka girme shi amma abin da zai sa ku ji dadin rayuwa to so shi ne ke so kanku kuma sa addu'a ce ga an zama lafiya kana na hasada da ce ku je da abin nan ba zai kai mu gaci ba wallahi ce ka shiga wani duniya zaka sai na makana da malamin da zai koya maka addinin Allah a gode ma Allah yanda Allah ya yi maku Allah ya sa mu cika da imani karin cika maku da surutu to na zo ne in zace malam shi da gaskiya da na son zun kwana nan ne to amma tun jiya na bar gida ku ya mu zan tafi da wani shekara kuma Allah ya raya mu mun zo shi ku ba sun fara kuna so yi kwana kuma wannan mu yi Allah ubangiji sun cika da imani Allah ya samu gama lafiya ka san musulmi Allah ya ba mu zaman lafiya niya gwa akidun mu Allah kai ka harce mu ka kare mu da zuriya mu da mummunan akida malai ba mu haɗin kai wanda za mu bota ma Allah nan duniya da lahira an da kimsa ma kaunan manzon Allah zuciya mu an ya sa mu ki bid'a da masu bid'a nan Allah ya sa mu cika da imani irin su malam kuma ne yawaita a cikin al'umma wanda za mu samu karuwa su su kafin Allah ya kawo ajalin sa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته wanda zai kara fiye da yanzu su kuma hakika gaskiya kwanan nan dai muna son mana kaɗan muna alƙawarin a to wani lokaci wani munasaba zai kawo ne insha Allah insha Allah Allah ta ka da za mu sa nan insha Allah Allah mana fata Allah ya yi mana lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan kuma dama na su zama da kuma cewa wata tafiya ta kila ta kama ne da gobe da jibi laraba da da kamar da rafi da zo za mu ci gaba da harkar da sa ko da kiri za a tsara a wani shi ya zama kuma na da aka yayi za a yi su gobe da jibi da laraba da da wasu Allah ya tsaye waɗannan abubuwan da ya tsaye da wani miliyan masu